Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin ɗaya ga watan Agusta, Agustan 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa ƙididdigar zaman lafiya ta duniya na shekarar 2022 ta ba da shaidar ƙasar Ghana ce ta biyu a Afirka mafi zaman lafiya bayan Mauritius. Kuma masana harkokin tsaro sun ce ƙasar Ghana ba ta fuskantar har-haren ta'addanci ko me yasa haka? a homes da suke yi da yawan shi ya fito ghana because sun ga kamar mining site ghana aka fito da shi cascade reason so usually suka yi batna suna shigo ghana ne su reorganize kuma koma za kuma ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar taraba a najeriya ta tabbatar da gano gawarwakin sarkin yakube da na ɗansa a cikin dajin yankin bayan musu kisan gilla Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata tsohuwar firaministar ƙasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin jiya Litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa talatin daga cikin 46 na ƙasar a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar a ranar Lahadi. Aminata Torre ta ce hakan zai baiwa jam'iyyar ƙawancen da ke mulkin ƙasar ta yammacin Afirka samun wani ɗan rinjaye. Magajin garin Dakar Bethlehem Diaz jagoran 'yan adawa ya yi watsi da sanarwar tore tare da yin kira ga mutane da su fito kan tituna a yau litinin da zanga-zanga ba a dai sa ran bayyana sakamakon ƙarshe na zaben a faɗin ƙasar har sai akalla juma'a tsarin zaben senegal ya kuma hada da waɗanda suka yi nasara a yawan ƙuri'un wakilai da kuma waɗanda suka fi samun ƙuri'u daga 'yan senegal da ke zaune a ƙasashen waje. an koma a ci gaba da jigilar hatsi daga tashar jiragen ruwa na odessa da ke ukraine yau litinin jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar saliyo mai suna razoni shine na farko da ya tashi daga tashar jiragen ruwa dauke da masara ya nufi kasar lebanon a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron turkiya ta fitar ta ce wasu jiragen ruwa da ba a tantance ba za su kuma tashi daga ukraine Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya sun taimaka a cimma yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine a ƙarshen watan Yuli domin sake samun fitar da hatsi zuwa ƙasashen waje yayin da ake fama da matsalar ƙarancin abinci a duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ƙara tsananta sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. yarjejeniyar dai ta buƙaci a yi amfani da jiragen ruwan dakon kaya da ke tafiya daga tasoshin jiragen ruwa na kudancin ukraine cikin ƙoshin lafiya a cikin tekun bahar aswad da rasha ke iko da shi tun fara yakin a ƙarshen watan fabrairu ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuliba ya yi maraba da sake dawo da fitar da kayayyaki daga odessa shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar myanmar ming Hlaing zai yi tsawaita wa'adin dokar ta ɓace a kasar da tsawon ƙarin watanni shida kamar yadda kafar yada labaran gwamnatin kasar ta bayyana a yau litinin inda ta bayyana cewa majalisar tsaron ƙasa ta gwamnatin mulkin sojan kasar ta amince da ita Da farko dai gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta kafa dokar ta ɓaci bayan ƙwace mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a wani juyin mulki a watan Fabrairun bara. Mambobin majalisar tsaro baki ɗaya sun goyi bayan shawarar tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci na wasu watanni shida, in ji Global New Light of Myanmar. Jaridar ta ruwaito Ming Online na cewa a ƙasar mu dole ne mu ci gaba da ƙarfafa tsarin dimokuraɗiyya na jam'iyyu da yawa na gaskiya wanda shine burin jama'a Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta isa kasar Singapore a ziyarar kwanaki biyu yau Litinin, inda take jagorantar tawagar majalisar zuwa yankin Asiya a lokacin da ake kyautata zatewa ziyarar na iya hadawa da yada zango a Taiwan. Ma'aikatar harkokin wajen Singapore ta ce Pelosi za ta gana da Firaminista Lee Hsien Lung da sauran jami'ai. A cikin wata sanarwa a ranar Lahadin da ta gabata, Pelosi ta ce tana jagorantar gungun wasu 'yan majalisar dokoki biyar na jam'iyyar Democrat zuwa Asiya don ƙara jaddada ƙarfin Amurka da ƙawayenmu da abokanmu a yankin. bata ambaci ko za ta bijire wa kasar sin ba ta hanyar tsayawa a taiwan a ziyarar da ta kai malaysia koriya ta kudu da japan a cikin jadawalin ziyarar wakilan na amurka masu aikin ceto a kentucky suna bin gida-gida a cikin yanayi mai muni yayin da kuma suke shiri don wani mawuyacin aiki na lokaci mai tsawo don gano waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa barna a gabashin jihar a cewar gwamnar ranar lahadi har yanzu ba a kai ga gaci a wasu yankuna a yankin mai tsaunuka ba biyo bayan ambaliya da ta mayar da tituna koguna da yin gaba da gadoji ta kwashe gidaje tare da kashe akalla mutane 28 a cewar jami'an jihar rashin sabis na wayar salula kuma yana kara dagula aikin ceton. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kididdigar zaman lafiya ta duniya na shekarar 2022 ta nuna cewa kasar Ghana ce ta biyu a Afirka mafi zaman lafiya bayan Mauritius. Kuma masana harkokin tsaro sun ce kasar Ghana ba ta fuskantar har-haren ta'addanci. Wasu sun danganta hakan ga mulki mai kyau. Haka kuma wasu sun ce tsarin matakin tsaro da ƙasar ta ɗauka ne, amma wani masani a harkokin tsaro, Adib Sani ya bayyana cewa 'yan ta'addan na amfani da ƙasar ne a matsayin inda suke haɗuwa bayan sun kai hari ƙasashen makwabta. Idris Abdallah Bako, wakilin murya Amurka da ke Accra, na ɗauke da ƙarin bayani. masani kan harkokin tsaro kuma shugaban cibiyar tsaron 'yan adam da zaman lafiya ta jajike adib sani ya bayyana haka ne a wani taron jama'a mai taken annobar ta'addanci yana barazana ga tsaro kwanciyar hankali da ci gaban tattalin arzikin ghana wanda kungiyar nosac wata cibiya mai zaman kanta da ke wayar da kan al'ummar yankin arewacin ghana ta shirya adib sani ya ce 'yan ta'addan ba su kai ghana hari ba wai domin ba za su iya ba ne ko kuma rashin karfin yin haka ba ne amma domin suna amfani da kasar ne a matsayin mahaɗa makadarsu ya ce abin da suke yi shine suna kai burkina faso togo da ivory coast hari sannan su janye zuwa ghana domin su sake shirya kai wasu har-haren adib sani ya gaya muryar amurka cewa wata cibiya mai zaman kanta da ke faransa tare da taimakon wata kungiyar kasar jamus da kuma rahoto da aka mika hukumar tsaron amurka ne yasa suka gano wannan bayanin To wannan bincike one French NGO Promediation su suka yi sun samu support from a German organization kuma time UN Security Council an ba su wani takardan da ya gwada waɗannan maganganu tun da aka attack Grand Bassam daga Ivory Coast 2016 Ghana sun yani kamar maganan nan inda ya kai nan ya iya kawo muna damuwa in tun gwada kamar after Burkina Faso da Ivory Coast next target ne togo da ghana gashi duka mun san abin da ke faruwa da ga togo Mutane ga sai ba su hakan mu ba suna da abin da suke yusin mu suna yi ne masanin tsaron ya ce akwai rahoton da aka mika majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan shekarar cewa za a kai hari a burkina faso da togo da ghana kuma hakan ya tabbata waɗannan ƙasashen biyu ya ce ba su kai wa ghana hari ba domin suna amfani da kasar wajen shirye-shiryensu kuma sinadarin da suke amfani da shi wajen hada bam ɗinsu yawanci a ghana suke samu ya ce amma tilas ne ghana ta ɗauki matakin tsaro ta hanyar ƙarfafa jami'anta da kayan aiki fertilizer da suke use suna pumps da suke yi da yawan shi ya fito ghana because 2008 an kama wasu daga wagadugu burkina suna rike da cord da ake use for explosive and da aka duba cikin maganan nan sun ga kamar mining site in ghana aka fito da shi kuma suna attack eh, burkina faso da ivory coast and ghana ya kusa da wannan cascade reason so usually suka yi batna suna shigo ghana ne su reorganize kuma koma kuma muna da immigration officers national security officers da ke wajen ya kamata mu ba su kayakin da za su yi su yi aikin su da kyau eh, kuma mu involve communities da ke wajen kuma sun kaje wannan kauyuka aka duba fiskan ka ana iya gane wadda ka fito wajen ko wani ka fito ya kamata mu duba ciki smuggling rules and approved rules because according to one of 2019 there are over 189 unapproved goods between ghana da burkina faso to wannan duka ana iya ana yi ana shigowa a cikin ghana adib sani ya shawarci gwamnatin ghana da ta yi amfani da mazauna wuraren da ake tsammanin kasancewar 'yan ta'addan domin sun san kowa idan suka ga bako suna ganewa sannan kuma a kula da hanyoyin shigowa ta iyakokin ghana idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana madalla a gaida idris abdallah bako da wannan rahoton To rundunar 'yan sandan jihar Taraba a Najeriya ta tabbatar da gano gawarwakin sarkin Yakube da na ɗansa a cikin daji a cikin dajin yankin bayan an musu kisan gilla. Kakakin rundunar DSP Kwacha B Gombo ce ta tabbatar da haka a hedkwatan 'yan sandar jihar. Wakilin murya Amurka da ke Jalingo Salisu Lado Garba ya aiko mana da rahoton. a yayin da gwamnan jihar nasarawa abdullahi esile ke shela wa duniya cewa yan bindiga na ci gaba da kwararowa sa na yi wa al'umman jihar barazana ta hanyar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa su kuwa al'umman yukuben da ke karamar hukumar takum a jihar taraba zama makoki suke yi domin kisan gillar da aka yi wa sarkin su da kuma dan sarkin a yayin da rundunar 'yan sandan jihar taraba ta tabbatar da samo gawan sarkin da ma dan sa ta bakin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan na riko wato dsp kwachabi gambo wadda ta tabbatar da cewa lallai rundunar su ta gano gawan sarkin da maɗansa. ifo ta sami mu an sami gawan shi sarkin sannan kuma abun da mu 'yan sanda muke shine muna bincike har yanzu mu ga an samu nasara akan kama waɗannan da suka aikata wannan mummunan hali. Wani mazaunin yankin takum wanda ya buƙaci da in saka yi sunansa ya tabbatar mun da cewa lalle sarkin ya baro masarautarsa na Yukuben yayin da ya zo karamar hukumar takun domin taron neman hanyar da za a magance matsalar rashin tsaro a faɗan addini da ma na kabilanci da ya addabi karamar hukumar takun da ke jihar Taraban wanda ya ce. Sarki ne na wani ƙauye wanda ake kiran da Michigan. An kira su na yin mutum na yadda za a zauna lafiya. Eh. Bayan da ya samu ya zo kuma hanyar shi da zai koma gida sai suka haɗu da abokin shi sarkin Kwambo. Hmm. Sai ya bi shi. Da ya bi shi bayan sun je gidansu suka zauna suka ci abinci da komai da komai yamma ya yi. Sai ya buƙaci cewa zai saka abinci gida. To a hanyar shi na komawa gida ɗin ne ya ka samu wayansu matasa da ba san ko su waye ba ne. suka sani algeria ta kace shi kwana uku bayan kwana uku kuma kasance gawan har ɗan wannan gawa da aka samu shin a aka samu gawan ne ko ko wani shaida dai wanda zai nuna da me aka kashe eh, alama dai kamar da wuka aka fiske su to ko menene ma matsayin gwamnatin jihar Taraba akan wannan batu duba da cewa matsalar rashin tsaro da kuma rikicin kabilanci da ma na addinanci ya daɗe yana cewa al'umman yankin takumtowa kwarya hakan ta sanya na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar yada labarai na jihar Taraban wato Alhaji Alhassan Hamman Gasol wadda ya ce mai girma gwamnatin jihar Taraba ya umarci jami'an tsaro tabbatar cewa sun kama wayannan miyagun mutane wayanda suka yi wannan aika aika a labarin da muke samuwa jami'an tsaro ba su yi kasa a gwiwa ba sun fara kamo wasu daga cikin wayannan miyagu mai girma gwamnatin jihar Taraba a kullum a saye yake ya ga cewa jama'ar mutane jihar Taraba sun samu zaman lafiya baya ga matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman yankin karamar hukumar Takun rikicin kabilanci kabilanci da ma na addinanci shi ma ya dade yana cin wa al'umman yankin karamar hukumar taku na jihar Taraban tuwa a Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. An gaishe ka Salisu Lado Garba, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana daga Najeriya akan yadda rashin tsaro ya shafi rufewar makarantu a ƙasar. A Najeriya, rashin tsaro babban lamari ne da ke mai da hannun agogo baya ga akasarin ginshiƙan ci gaban ƙasa. Misali gwamnatin tarayya ta sanya aka rufe kwalejojinta da ke faɗin tarayyar ƙasar tun kafin cikar wa'adin zangon da ake ciki a halin yanzu. Sabili da rashin tsaro da barazanar 'yan ta'adda. Ayyukan noma da kiwon kaji da kuma sauran dabbobi duk ya durkushe Kazalika sufurin jirgin ƙasa a arewacin ƙasar ya tsaya cik. sufuri da zirga-zirgar motocin haya na safa sun shiga cikin halin ɗarɗar domin abin da ya faru a kan hanyar jibbi zuwa katsina inda da rana kata 'yan ta'adda suka tare motar haya ta gwamnatin jihar wato ksta suka kashe direba aka raunata fasinjoji biyu sauran fasinjojin kuma aka anshe musu 'yan abubuwan da ke hannayensu ciki hada wayoyin hannu game da yadda kakakin rundunar 'yan sanda sp gamba isa ya man bayani jim kaɗan bayan aukuwar lamarin misalin karfe sha biyu da rabi na rana muka samu rahoton cewa 'yan ta'adda dauke da bindigu hirar ak-47 sun harbi wata mota ta fasinja wacce yake ta ma'aikatar sufuri ta jihar katsina wato ksta kuma nan take sun kashe direba sun harbe shi allah ya rasu to da muna gudanar da bincike akwai yaro wanda shi aka fara dauka kuma ya yi mana bayani yake cewa shi suka fara tarewa suka dauke shi akan babur kuma ganin ita wannan mota ta taho sai shi wanda ya goya shi ɗaya daga cikinsu sai ya ce to ai ga bos nan ma taho a tare ta a ƙara da mutanen ciki to lokacin da shi direba ya ga cewa an tare wannan mota ya yi ƙoƙarin ya juya kuma tunda abu ne wanda yake a cikin tsoro bai samu dama ya yi a kan kare don ya juya ya tsere daga halaka ba wannan shi ya jawo har suka cin masa kuma ganin sun ga kokarin da yake yi ɗaya daga cikin su ya harbe shi da ita wannan bindiga kuma motar ta je ta faɗi inda wasu daga cikin fasinjoji guda biyu suka samu raunuka kuma an ɗauke su an kai su asibiti na general hospital da ke cikin birnin katsina babu wani wanda aka ɗauka a dai rahoton da muka samu da binciken da muka gudanar daga cikin wannan mota sauran fasinjoji waɗanda aka bari a cikin motar na waɗanda mata ne sun yi mana jawabi cewa lallai yi barayin nan su musu fashe da makami sun karɓa musu wayoyi da kuɗaɗen su wannan shine rahoton da muka samu. Ko wato ba su kaɗa su sun tafi da su daji ba sai dai suka anshi abubuwan hannunsu. Eh, ai da sun yi wannan lallai tunda jami'an 'yan sanda da na sojoji sun je wannan wuri kuma lallai da za su bi duk inda suka bi domin su kwato waɗannan mutane to amma zuwan da suka yi kuma suka tarar da cewa watakila sun samu labarin cewa ga jami'an tsaro nan suka arshe a nakare. mataimakin kakakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar katsina sp gambo isa bayan nan a dai yankin na jibbiya an sami makamancin ta'addanci irin haka da rana lamarin da ya haddasa ɗarɗar a zukatan direbobin da ke bin hanyar ga kalaman da ke fitowa idan sun doshi juna za su wuce ya an kai harhare a sassa daban-daban a arewacin kasar hadda dutsen zuba da ke bayan garin abuja dai an kai hari a inda shingen jaman tsaro yake waɗannan lamurra da suka jibanci rashin tsaro ya sanya 'yan majalisar ƙasa suka fara tuntuɓar juna bisa tunanin ba da wa'adin makonni shidda ga mahukuntan ƙasa da a kawo tsaro da kwanciyar hankali to amma abin bai kai ga gabatar da wani ƙudiri ba hakan yasa 'yan jam'iyyar adawa suka fusata kana suka fice daga cikin majalisar suna bayyana ra'ayinsu cikin waka kamar haka a wani muhimmin lamari mai nasaba da rashin samun daidaituwa tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i wato asu kungiyar kwadago ta ƙasa nlc ta yi zanga-zanga na kwana uku cikin lumana mai tasiri don yin kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakaninta da kungiyar asu don a buɗe jami'o'i ɗalibai su koma makaranta a can abuja ga abin da kungiyar suke cewa. We shall always fight for our. don't do, don't do. Federal government, he don't do. He don't do, do. mataki da aka ɗauka domin mutane da su san 'yan Najeriya akan cewa ba wai ba ƙungiyar kwadugo ta gaza ba ne a'a muna da mutanen muna da yadda za ku wannan abin kuma mun yi shi ta bayan fage domin gwamnati bai fahimta cewa ya kamata abin doka da a aka cewa an gama wani abin cikin lumana cikin zaman lafiya kuma yaran rabu sun kowa duk ko yaran da bai yi makaranta ba mun san illan abin da ake kira kan ta da yau ce ya ta mu kira san cewa ba su makaranta ba so irin su muke so mu dinga haifa kuma muna muna karawa ga problem da muke da shi ai duk abin da muke fata muke kenan saboda haka nan majalisa wakilan mu na kasa ina ganin sakon mu kowa ya ji shi ba tare da rashin fahimta ba abin da muke bukata yanzu shine a yi aikin gaggawa domin a buɗe ma a nan makarantu yaran musu ko makaranta kuma a ga cewa wannan abu ne wanda ya kamata a bashi mahimmanci a bashi fifiko a bashi priority wata biyar yara suna gida babu dalili saboda haka ya kamata a sani cewa a demokuraɗiyya ba dole ne shugabanninmu su ci kukanmu idan har shugaba ba zai ci kukan wanda yake shugabanci ba to ba demokuraɗiyya ba ne mulkin kama kan yare saboda haka muna so wannan sako da muka kawo gwamnatin tarayya ta ji majalisa ta ji a yi gaggawa a ga cewa an sha kan mutum. da lokaci wanda idan ba a yi ba za mu yajin aiki na kasa ga baki da kwana uku da kuma wannan zanga-zanga har yanzu da kwana uku nan gaba kuma idan har bai yi ba wannan muna iya zama a kungiyar shugabannin mu dauki mataki na gaba muna fata ba za mu kai wannan yanayi ba za a samu matsala a cikin wannan rudani ne muna fatan cewa za a samu mafita kuma shugabanninmu za su dauki wannan abin da muhimmanci wani muhimmin labari a makon jiya shine hukuncin da babbar kotun jihar kano ta yanke na yin kisa ta hanyar rataya ga shugaban makarantar da ya kashe ɗalibarsa hanifa can a farkon wannan shekara mahaifinta ya bayyana gamsuwa game da hukuncin da aka yanke sunana abubakar abdulsalani ne mahaifin hanifa babu nan ce kotu sai godiya alhamdulillah alhamdulillah dama tun daga ranar farko har zuwa ban taba tunanin cewa ba za a mana adalci ba to Allah ya tabbata an adalci babu nan cewa jama'a sai godiya da addu'o'i na jama'a mun gode Allah saka kwa da alkhairi kazalika mahaifiyar ga abin da ta ce alhamdulillah Tun da farko gwamna gwamduje na jihar Kano ya sha alwashin zai sa hannu a gado wani hukuncin da aka yanke wa shi wannan mutum da ya kashe ɗalibarsa. Sani Shaib Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. A da Sani Malumfashi to yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. wata cibiyar horar da kwallon kafa ta duniya da ke da mazauninta a dubai ta tsara gudanar da wani sansanin atisaye na wannan bazara a najeriya tare da manufar karfafawa matasa masu tasowa ta haujin ta maula cibiyar ta yoshi wadda ke kokarin zakulo matasa masu baiwa da hazaka tare da zimmar karfafa musu gwiwa su sami madogara a rayuwa ta kammala shirye-shiryen soma sansanin atisayen ne a abuja babban birnin najeriya daga ranar 13 zuwa 27 ga watan nan na agusta atisayen zai sami halartar hazikan 'yan wasan najeriya daga 'yan shekara goma sha hudu zuwa sha takwas da haihuwa waɗanda kuma ake sa ran sansanin zai samar musu dama mai tarin yawa da ta hada da inganta rayuwarsu ta haujin ƙwallon ƙafa sada su da ƙungiyar ƙwallon kafar turai da kuma jami'an kasuwancin 'yan wasa wanda ya asasa cibiyar ahmad gaidam ya ce an tanadi ingantattun kayayyakin aikin horar da ƙwallon ƙafa a sansanin da za a gudanar haka kuma ya ce za a hada da wani taron fadakarwa ga 'yan wasa har ma da iyayensu domin wayar musu da kai na kauce ma jami'an kasuwancin 'yan wasa na bogi da kuma 'yan damfara gaidam ya ce za a kuma gudanar da wata kwarya-kwaryar gasar kwallon kafa karshen sansanin inda zakarun gasar za su sami kofi da wasu kyautuka masu yawa a yayin da kuma za a ba su damar kasancewa membobin cibiyar ta horar da kwallon kafa ta yoshi. Dubun dubatar jama'a ne suka taru a birnin London a yau Litinin domin bikin nasarar da kungiyar kwallon kafar mata ta Ingila ta samu na lashe babban kofin gasar kwallon kafar mata karon farko a tarihi. A jiya Lahadi kasar ta Ingila ta doke da ɗaɗiyar babbar abokiyar ta wato kasar Jamus da ci biyu da ɗaya a wasan ƙarshe ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Turai ta mata ta bana. ɗan wasan na ingila sun bayyana a saman dandamali a gaban dubban jama'ar da suka taru a dandalin trafalgar inda mai horar da su serena wegman ta daga kofin gasar da suka lashe lamarin da ya sa dandalin barkewa da sowa da wake-waken murna wannan ne karon farko da ingila din ta lashe kofin gasar a tarihi kuma shine ma kofin gasar mata na farko da ta taba lashewa bayan da ta doke kasar jamus wadda ta fi kowace kasa tarihin nasara a gasar wadda ta lashe kofin har sau takwas a tarihi Kungiyar kwallon kafar Bayern Munich ta kasar Jamus ta bayyana cewa ba ta da bukatar sayan 'yan wasan gaba a halin yanzu. Lamarin da ya kawo tarnaki ga yunkurin dan wasan Super Eagles ta Nigeria Victor Osimhen na komawa kungiyar. An yi ta baza raɗe-raɗin da ke ta'allaka Osimhen da ke takale a kungiyar Napoli da komawa bayan din. a yayin da kuma ake cewa kungiyar na farautar dan wasan gaba da zai mai gurbin shahararren dan wasan ta Robert Lewandowski wanda ya koma Barcelona ta kasar Spain. to sai dai shugaban kungiyar ta bayan munich oliver kahn ya ce yanzu haka kungiyar ba ta da bukata da 'yan wasan gaba kasancewar tana da wasu matasan 'yan wasa da kuma wasu zaratan 'yan wasan da za su iya cike duk wani gibi da ake ganin akwai a kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria adalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. takaice wata tsohuwar firaministan kasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin jiya litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa 30 daga cikin 46 na kasar a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar ranar Lahadi. Aminata Traore ta ce hakan zai ba wa jam'iyyar ƙawancen da ke mulkin kasar ta yammacin Afirka samun wani ɗan rinjaye. an koma ci gaba da jigalar hatsi daga tashar jiragen ruwa na odessa da ke ukraine yau litinin jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar saliyo mai suna razoni shine na farko da ya tashi daga tashar jiragen ruwa dauke da masara ya nufi kasar lebanon a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron turkiya ta fitar tace wasu jiragen ruwa da ba a tantance ba za su kuma tashi daga ukraine shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar myanmar min online zai tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a ƙasar da tsawon ƙarin watanni shidda kamar yadda kafar yada labaran gwamnatin ƙasar ta bayyana a yau litinin inda ta bayyana cewa majalisar tsaron ƙasa ta gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta amince da ita Da farko dai gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta kafa dokar ta ɓaci bayan ƙwace mulki daga zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a wani juyin mulki a watan Fabrairu bara. Mambobin Majalisar Tsaro baki ɗaya sun goyi bayan shawarar tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci ne wasu watanni shida in ji Global New Light of Myanmar. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyar mu ta yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro da ke muku fatan alheri, masu salam, mu kwana lafiya.